Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya saurari mu ta gidan rediyon amfani fara a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a kuma su Ghana. Masu sauraro barkamu da dawa wannan shirin na musamman da ni Nasiru Adamu Yali kaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka da Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan bayanan hukumar zaben Najeriya akan babban zaben Amurka gobe Talata. Amerika kaman ginshiki ne na demokradiyya. Ana kamfen ba tare da tashin tashina ba sai dai ana tattakan juna ta wajen kamar akida. Yan jarida suna da taka rawa ta fannin yada yakidun wayannan 'yan takarar. Lokacin zaɓe idan ba ba ka da damar ta kake tunanin ranar zaɓe za su zo ka jefa kuri'a ka tashi ka je ka nemi da ake jefa kuri'a ka jefa kuri'a ka kuma ajiye ta sai ranar da ake zaɓe sannan sai a kirga maka ita. kazalika muna da wasu ra'ayoyin jama'a duk akan wannan babban zaben a Nijar ma da ake shirin babban zaɓe a watan gobe hukumar sadarwa ta bayyana ka'idojin labaru a lokacin zaɓe muna da shirin a daina shan kwaya da shirin jaridun Najeriya. Za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko ga labarun duniya daga Washington DC. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashin Gumel. Shugaban Amurka Donald Trump da abokin hamayyarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden sun ziyarci jihohin da ake wa lakabi da fagen daga a jiya Lahadi don kara magoya bayan su karfin gwiwa kwanaki biyu gabanin zaben kasa na gobe Talata domin neman wa'adin shekaru hudu a fadar White House. Trump ya fara ziyarar tasa ta zuwa jihohi biyar da yankin Macomb na jihar Michigan. jihar da ba zato ba tsammani ya samu nasara da kuri'u dubu goma sha daya a zaben dubu biyu da goma sha shida kan hillary clinton ta jam'iyyar democrat yau litinin trump zai halarci wasu taruka biyu a michigan ciki har da maimaita yakin neman zabensa na karshe daga shekaru hudu da suka gabata a wani taron gangami da za a yi cikin dare a birnin grand rapids da ke da mafi akasarin masu ra'ayin mazan jiya a yammacin jihar ta michigan amma zaɓukan jin ra'ayin masu zaɓe na baya bayan nan na nuna cewa biden ne ke da fifiko akan trump a jihohin michigan da wisconsin sai kuma mai yiwa a pennsylvania jihohi uku da a baya jam'iyyar democrat suke zaɓa amma trump ya yi nasara shekaru hudu da suka gabata amma biden ke fatan kwatowa dukansu trump da biden sun sha ziyartar dukkanin jihohin uku inda Trump ya gudanar taruka hudu a Pennsylvania a ranar Asabar. Shi kuma Biden ya gudanar taruka biyu a can jiya Lahadi. Jami'ai sun ce ƙasa da mutum ɗaya cikin hudu ne suka halarci zaɓen raba gardama na kundin tsarin mulki jiya Lahadi a ƙasar Algeria. Duk da ƙoƙarin da gwamnati ta yi na ƙarfafa masu zaɓe gwiwa su fita zaɓe a matsayin wata dabara da juya batun rikicin siyasar da ya faru a bara. Shugaban ƙasa Abdulmajid Tabon da rundunar soja mai karfin fada a ji a kasar sun gabatar da sabon kundin tsarin mulki a matsayin wata alama da ke nuna cewa sun magance dalilan da suka haifar da fushin jama'a wanda ya haifar da zanga-zanga mako-mako da ya shafa fiye da shekara guda ana yi. Da karfe goma na safe yau litinin ne ake sa ran sanar da sakamakon zaben. Koyaya masu kada ƙuri'a a zaben na jiya Lahadi kashi 23.7 cikin ɗari ne kawai suka fito a cewar hukumar zaben ta kuma nuna rashin goyon baya ga yawancin mambobin zanga-zanga titin Herak waɗanda suka yi tir da zaben a matsayin an shirya shi ne don rufe musu baki. Har ila yau watakila annobar coronavirus ma da ta'addabi duniya ita ma ta cikas a zaben inda a ranar Asabar Algeria ta samu sabbin kamuwa da cutar haɗari uku. jam'iyya mai mulki a tsohuwar jamhuriyar soviet ta georgia tana ikirarin samun nasara biyu bayan zaben 'yan majalisun da aka yi ta fama da shi rana asabar amma 'yan adawan na zargin cewa an tafka maguɗi a zaben kuma suka gudanar da zanga-zanga a wajen majalisar jiya lahadi don nuna adawa sakamakon farko ya nuna jam'iyya mai mulki gd karkashin jagorancin mai arzikin nan bidzina evanishli ta samu kashi 48 cikin 100 na ƙuri'un a cewar jami'an zaben. Jam'iyyar adawa ta UNM ta tsohon shugaban ƙasar Michael sakavili ita ce ta biyu da kashi 27 cikin 100 wadda ke biye da ita kuma da kusan kashi 4 cikin 100 ita ce European Georgia wato EG. Jam'iyyar da ta balle daga UNM a shekarar 2017. Gaba ɗaya dai akwai jam'iyyun adawa guda takwas. jam'iyyar mai mulki ta ayyana nasara jim kaɗan bayan da aka sanar da hasashen farko ta ce zaɓukan wani ci gaba ne kuma hakan zai samar da gwamnatin haɗin kai labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an tsaro a babban birnin ƙasar belarus sun tsare mutane fiye da ɗari biyu a zanga-zangar adawa ta baya-bayan nan da aka yi game da zaben shugaban ƙasa da aka yi rikici makonni goma sha biyu da suka gabata dubin dubatar masu zanga-zanga ne suka fito jiya lahadi domin su yi gangami a birnin minsk a wani bangare na zanga-zangar da ake gudanarwa kullum da ke neman shugaba alexandra lukashenko ya yi murabus da kuma sake sabon zaɓe a cewar wani jerin sunaye da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta viasna ta wallafa kusan dukkanin mutanen an tsare su ne a birnin minsk A jawabinsa na farko a bayyana jama'a game da zanga-zangar da aka kwashe watanni ana yi, sarkin Thailand Mahavajiralongkorn ya nuna kauna ga masu zanga-zangar waɗanda suka yi kira da a takaita karfinsa Muna ƙaunar su duka ɗaya, in ji sarki Vajiralongkorn ga wani ɗan jarida daga tashar Channel 4 News. Lokacin da aka tambaye shi ko yana son yin sulhu, sai sarkin ya amsa da cewa Thailand ita ce ƙasar sasantawa. zanga-zangar wacce galibi ɗalibai ne ke jagorantar ta an yi kira da farko ga firayim minista fairuz chanota da ya sauka amma kungiyar ta kuma yi kira da a sauya tsarin masarauta wani yunkuri da ba a taɓa ganin irinsa ba a ƙasar inda cin mutuncin masarauta na iya haifar da hukuncin ɗaurin lokaci mai tsawo a gidan yari kalaman na sarkin sun zo ne yayin da ya haɗu da masu zanga-zangar goyon bayansa sanye da riguna ruwan ɗorawa suna nuna goyon bayansu ga masarautar an samu aron gama tsakanin bangarorin masu zanga-zangar bi a makonnin da suka gabata labarun duniya aka saurara. yanzu za mu shiga babin rahotanni farko ga bayanan hukumar zaben najeriya da ke zuba ido kan zaben amurka da zai gudana gobe talata hawa umar ba mu wannan rahoto mana Masu azancin magana dai suka ce cin tuwon kishi kishiya ramako. Hukumar zaben Najeriya na daga manyan cibiyoyin da ke zuba ido kan lamuran babban zaben Amurka da za a fi fafatawa tsakanin shugaba Donald Trump na Republican da Joe Biden na Democrat. Kakakin hukumar zaben Najeriya Nick Dazan ya ce sakamakon annobar corona ofishin jakadancin Amurka bai gayyaci cibiyoyi don duba lamuran zaben ba, amma duk da haka hukumar na zuba ido kan zaben ta duba duk halin halin da ake ciki daga manyan kafafen labaru na duniya. Dr. Dazan wanda ya lura akwai bambancin zaben Amurka da na Najeriya ya ce akwai manyan darussan zaɓe cikin lumana da za a ci gaba da koya daga Amurka. Amerika kaman ginshiki ne na demokradiyya. Ana kamfen ba tare da tashin tashina ba sai dai ana cikin juna ta wajen kamar akida. Yan jarida suna da taka rawa ta fannin yada akidun wayannan 'yan takarar. Kuma kuma ana mahaura yadda ya kamata yadda kowa zai finci aniyan kowane dan takara muna duba yadda ake tsara zaɓe ta wajen ko kada kuri'a kamun lokacin ko kuma ranar zaɓe da kuma kada kuri'a ranar zaɓe muna dubawa mu ga yadda mu ma za mu inganta zaɓuɓɓukan mu zuwa gaba. Shi ma da yake sharhi masanin kimiyyar siyasa na jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce ko mai ɗan takara zai furta a Amurka zai samu waɗanda da za su mara baya don tsarin demokuraɗiyya na ba da 'yanci ga furta ra'ayi da matsaya ta gaskiya abin da ke ran mutum da kuma muradin da yake neman cimma. Amerika tana da wani tsari wanda duk abin da kake so kai a rayuwarka sun tsane ka kai duk shirman da kake so kai ka zaba ka zama ɗan iska ka zama abin da kake so ka zama amma in aka zo shugabanci suna fitar da tsari sosai wanda sai sun tabbatar cewa wanda suka fitar da shi shugabance su ya zama ingantaccen mutum ne wanda ko ina ka ɗaga shi a duniya sai ga mutum yana shugaban kasa Amerika an ce ai tun yana shekara goma sha shida ya taɓa shan wiwi saboda haka wannan zai zo ya shafar sa to ba taɓa samun canji ba sai akan trump duk laifin duniya an tsora mushi amma amerikawa da yawa sun haɗu suna san shi kuma suna bin shi kuma har yanzu yana da gagarumin ah, mabiya baya wanda su ba su damu ba ko a mutu ko a yayi dr faruk ya kuma karfafa 'yancin kaɗa ƙuri'a a amurka ta hanyoyi daban-daban da hakan baya sa ƙuri'ar mutum ta salwanta. ita amerika ba ta da hukumar zaɓe ta ƙasa kusan kowace jiha tana ana yin tsarin da za a yi zabanta ta kuma ba wa wasu zababbuwan lokaci ko kuma ma'aikata manyan ma'aikata damar da su ne za su tafiyar da zaben idan lokacin zaɓe ya zo. Wasu jihohin suna bari sati ɗaya sati biyu ma kafin lokacin zaɓe idan ba ka da damar da kake tunanin ranar zaɓe za su zo ka jefa ƙuri'a ka tashi ka je ka nemi da ake jefa ƙuri'a ka jefa ƙuri'a ka kuma ajiye ta sai ranar da ake zaɓe sannan sai a kirga maka ita. Masu iya magana dai suka ce demokradiyya dandalin faɗin albarkacin bakin ka ƙuri'ar ka 'yancinka Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Har ila yau kan babban zaben na Amurka wakiliyar mu Shamsiyya Hamza Ibrahim ta ɗauko mana ra'ayoyin jama'a. Yayin da ake shirin gudanar da zaben shugabancin Amurka a gobe uku ga watan Nuwamban nan da muke ciki ana ci gaba da hasashen ɗaya daga cikin manyan 'yan takarar zaben ƙasar. Shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican da tsohon mataimakin Joe Biden na jam'iyyar Democrat ne zai lashe zaben. Kazalika daga cikin manyan batutuwan da suka fi ɗaukar hankali a zaben shine yadda bulla annobar covid-19 ya yi matukar tasiri wajen kashe sama da amurkawa 230 na ji ta bakin dr abdulhakim garba funtuwa masani kuma mai sharhi kan harkokin kasashen waje gaskiya an daɗe ba irin wannan zaben ba saboda ba wai zaɓe a zaɓi shugaban ƙasa ne wato kawai ana kokari ne a ma shugaba trump referendum saboda yadda ya handle din coronavirus ɗin nan a ƙasar duk wanda yake bibiyan siyasa da kuma abubuwan da suke tafiya zai gane cewa tsakani da allah bai rike wannan ishu na na coronavirus din nan da kyau ba masana kiwon lafiya bai ma yadda da abubuwan da suke faɗi ba shi da abin da ke gaban shi ya za ya ci zaben sa ga kuma ra'ayin masanin harkokin yau da kullum a Najeriya Zakari Lamba ita wannan cuta ta coronavirus Amurka da farko su ma kamar ba su amince da cutar ba sun tsaya suna fita kar baki tsakanin su da kasar China wata kasar Spain amma da su ga abin yana lafiya musu mutane musamman a jihar New York din kusan yanzu suka yadda da kuma shi shugaban kasar Amurka ya sha magana wato masu cin karo da juna ya yi tuka da warwara shi ma ma da farko bai da lamarin da kuma ne ya yadda har sai kan shi ma ya da to ka kusa zaɓen zai yi tasiri to amma sun kafin wannan cutar ta zo ita ma Amurka kusan ba rana ɗaya ko a zaben ba akan fara zaben tun da wuri Nasim Sa'ad wani dan Najeriya ne da ke bibiyan zaben yana cewa Amurka na daga cikin kasashen da Najeriya da sauran kasashen duniya suke kwaikwayon abubuwa daga wurin su suke ganin saboda wurin sa ake samun advancement da sauransu kuma a yanzu a yi dabuwa suke tafiya this coronavirus and yadda Donald Trump yake yi approaching coronavirus nan for me personally I feel ya approaching din shi in a little bit of a harsh way Joe Biden has a better agenda uh, than Donald Trump shi Joe Biden ya dade yana siyasa rayuwar shi kuma Donald Trump ba wajen siyasa bane dan kasuwa ne Ahmad Jahun masanin harkokin siyasa ra'ayina a dangane da zaɓe da yake zuwa ko yake gabatowa na kasar Amurka ne muna yi wa Donald Trump fata na alkhairi muna fatan Allah ubangiji ya sa ya zarce ya maimaita domin mun fahimci yana kaunar Afirka yana kuma kaunar Najeriya kuma sannan yana son zaman lafiyar Najeriya domin lokacin da aka yi zanga-zanga ta yan sa daya dan takarar wanda mun fahimci shi baya kaunar Najeriya ya fito ya ziga wanda kuma kusan mu abin da muke gani ma maganganun da yayi sun yi tasiri wajen kara baci da kuma lalacewa na al'amarin zanga-zanga da ake na yan sa da haka muna fata muna yi wa mai ma Donald Trump fatan alkhairi. A halin yanzu dai duniya na jiran ta ga ko wa zai lashe zaben na shekarar bana tsakanin manyan 'yan takarar biyu don cire wa al'ummar Amurka kitse a wuta. shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Muryar Amurka ake sauraro don samun sahihan labaru daga majiya mai tushe. a jamhuriyar Nijar da ke shirin babban zaɓe a watan gobe hukumar sadarwa CSC ta yi zama da jam'iyyun siyasa don bayyana dokokin ba da labarai a kafafen labarun gwamnati da masu zaman kansu a lokacin zaɓe ko kuma a lokacin yakin neman zaɓe don kaucewa samun korafe-korafe. Shugaban hukumar ta CSC Kabiru Sani ya yi wa manema labaru ƙarin bayani bayan kammala wannan zama. In kuna tuni 11 ga watan Septamba da 16 ga watan Septamba mun yi wata 'yan mahaura nan tare da 'yan siyasa da masu gidajen kawai labaru masu zaman kansu da na gwamnati musu yadda za mu shirya zaɓe muka ce ga ayon doka da za mu ɗoka su ma gyaran huska za mu tunda zaɓe da aka shekarun baya wasu ba su ji daɗi ba an samu ɗan cikas har da doka doka ce doka kuma ɗan adam ke ta ba ta zama daidai amma mun ji kukansu muka ɗan kawo gyaran huska to yanzu su ne muka yi gid za a ba da 'yan jarida da 'yan party politik 'yan siyasa duka za mu zuwa a yi projetan shi mu ce ga abin da kamata ku yi ga abin da ba kamata ku yi ba kuma za mu ba kowa abin na eh, exemplar guda don in suka tashi harkar siyasa in za su sa bisa jarida ko jaridu masu zaman kansu ko na gwamnati ga ince mu ga abin da aya doka ta ba na farko dai mun ce musu dan jarida kuna son shi ba ku son shi dan jarida ne ba kamata a takura mushi ba ko na zaman kan shi ko na ƙasa ne in kuka gayyace su wajen taro ku ba su darajarsu na biyu su kuma 'yan jarida su yi adalci a tace labari bisa ka'idodin eh, aikin jarida na biyu kuma lokaci ne da kowane parti politik kowane dan takara ya kamata ce ya yansa cikin jarida kenan wani kwamiti ne muka sa wanda duk parti politik da aka ɗauki dosiyan shi ko gurfaman yan parti politik za a ɗauka saƙonin shi a sa su kyauta akwai wani wa'adi na kyauta da aka bata ba dan farci kenan ko bai da ccb da ko dala surtout dai na gwamnati kyauta ne ya kamata wani wa'adi muka hidda muka ce to wanga duk dan party da aka ce an yi na'am da kandida da takarar ko ma ya kamata a sa musu sakon su kyauta shugaban hukumar sadarwar jamhuriyar Nijar CAC Kabiru Sani bayan ganawa da 'yan siyasa kamar yadda wakilin ma birnin mai Suleiman Muni Barma ya aiko mana. Kada shafa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga babban birnin Najeriya Abuja. kawo mana shiri na gaba. Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin muna a daina shan kwaya. suna na Binta Esiro jagorar shirin. A cikin shirinmu na wannan makon, wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako da ke birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar ya aiko mana da rahoto na musamman kan yadda ta kasance a ƙasar ranar yaƙi da miyagun kwayoyi da ya gabata. Haruna nan da rahoton. Janguriyar Nijar ta bi sahun sauran takwarorinta na duniya domin tunawa da ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi. A lokacin da yake wa 'yan ƙasar jawabi a madadin hukumomin wannan ƙasar a kafofin yaɗa labarai na gwamnati, ministan shari'a Malam Umaru Amadu yana mai cewa. A jamhuriyar Nijar ba a sarrafa miyagun ƙwayoyi amma kasancewar kasar na tsakanin afirka ta sararin sahara da arewacin wannan nahiyar shi yasa jamhuriyar nijar ke kasancewa kasar da ake bi domin neman safarar miyagun kwayoyi ta ƙasa ko ta sama ko ta ruwa kuma wannan kwayar ana aikata ne zuwa ƙasashen turai ko ƙasashen asia ko da yake ana barbada yar kalilan domin masu amfani da ita a nan cikin ƙasar mu domin hukumar da ke yaƙi da miyagun kwayoyi optris ta wani wannan kasar a wannan shekara tun da goma sha tara ta samu kididdiga kamar haka gram na kwayar ganye miliyon shida da dubu dari biyu da tsin da biyu da dari takwas da ashirin da shida gram na cannabis miliyon biyar da dubu dari tara tsin da biyu yayin da aka samu gram na kokain dubu dari biyar da arba'in da shida da dada arba'in da takwas sai kwayoyin amfetamin da dari biyu da hamsin da takwas yayin da aka samu samu kwayoyin ephedrine gram 757 sai kwayoyin diapezan 888.48 sai kwayoyin tramadol miliyan 3,868,268 mu kudaden kwayoyin sun kai biliyon 8 na sefa ministan ya ci gaba da cewa duk wani ta'addanci kudaden safarar kwaya ne ke tallafa masa wannan shi yasa ofishinsa ɗaukar matakai na yakar waɗannan ababen guda biyu. A bana yaƙi da miyagun ƙwayoyi ya mayar da hankali akan matsalolin kiwon lafiya da abin da yake haddasawa domin sanin yadda za a tunkarar abin a fannin kiwon lafiya don haka ne ma maudu'in wannan shekara na tunawa da wannan ranar na yaƙi da fitocin miyagun ƙwayoyi ke sani cikakke don ɗaukar matakan kiwon lafiya da umarnin samun cikakken labari don tunkarar lamarin. A garin birnin Kwanne ma an gudanar da bikin toye kwayoyin da aka kama a shekarar da ta gabata inda babban alkali mai shigar da kara a babbar kotu da birnin Kwanne da Siraju Cibo ya yi wa manema labarai bayani daga bisani kamar haka. Lili wannan buki shine kowane shekara kungiyar mai zaman kanshi da yana na kasashen na duniya gaba dai shine ake kiya a general da nation shine ya hiddo wani kundi yake kowane shekara shekara a kwana 26 da watan juni ya kamata kwaya da suka kama da aka yi mutanen shara wayannan a zo a kone su saboda shi ne yanzu muna nan dan mu kone su kuna gani kuma haka ne ana nan gayya nan shi ko magatakardar ofishin shugaban gundumar birnin kwanni kiraye ga sarakunan gargajiya da su faɗakar da al'ummomi game da buƙatar taimakawa jami'an tsaro a cikin wannan aiki na yaƙi da farar miyagun kwayoyi sarakuna da ku muke ya kamata duk ku kawo gudunmawa ku cikin wanga aiki da jami'an tsaro da justice suka yi na lead contre la drogue ko ya mugu abu ne yana sa hoka yana sa mutum ya yi kishi babu abin da bai abin da duk ke zuya ma mutum hankali da an zuya hankalin mutum komi zai karshen ta ma ya dawo ma gare mu mu da kanmu ya halaka mu kenan vraiment kamata waɗanga sojawan mu da jujojin mu mu kawo musu gudunmawa mu kama musu aiki ne na kasa suke yi ba nasu su kare ba mu ma sai mun sa hannu abun yi yawa a nasa bangaren shugaban kungiyar farar hula ta inci da walwala abdullahi kado ya mini bayanin muhimmancin wannan ranar ga al'umma. Irin wani rana babban muhimmancin da gare ta ga al'umma kun gare tun da safe muke nan muna kone wanga wanga kwaya. muna nan ko ta mun shaƙe ta kenan babban muhimmanci da gare ta ille wanga aiki ba aiki bane na jaman tsaro kadai kuma ba aiki bane na su jujoji su kadai kuma ba aiki bane na su wanda an ma'aikatan gwamnati kadai kenan aiki ne wanda ya shahe sarakan galgajiya ya kamata su dinga waye mutane kai ya shahi malamai tunda suna wa'azi a sa shaye-shaye cikin wa'azi a kwatanta mutane ya shahi mu masu hakin adam mu ma kamata mu waye ma yaran mu kai ya zamanto a bar shaye-shaye birnin kwanni haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Niger. to jama'a da haka muka kawo karshen wannan shirin a madadin wakilin murya amurka haruna mamman bako ni binta esero da na hada shirin na kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan allah ya kai mu wani mako. Baban Babangida Jibrin shigo da sharhin jaridun Najeriya. an fara sharhin jaridar ne da jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation na cewa kawai yanzu dai mutane 73 ne aka tabbatar sun rasu sakamakon zanga-zangar kawo karshen bangaren 'yan sanda na SARS da aka gudanar a kasar a kwanakin baya inda kuma mutane 1,596 aka kama bisa zargin da ake musu na fasa cibiyoyin gwamnati da na kamfanoni ko al'ummi masu zaman kansu a sassan kasar daban-daban daga cikin waɗanda suka rasu in ji jaridar ta da nation sun hada da 'yan sanda 22 da kuma fararen hula 51 sai 'yan sanda 26 da aka wa rauni tare da fararen hula 37 sai kuma jaridar the point jaridar da ta ruwaito cewa yanzu aka yan goge boko haram da sun sace wani fasto na cocin kirist da ke birnin jasun sakoshi bayan da ya shafe kwanaki goma sha biyu a hannunsu jaridar the point ta bayyana cewa rabaran polycarp zango an sako shi ne bayan an sace ce shi kwanaki goma sha biyu da suka wuce a lokacin da yake kan hanyarsa da zuwa jihar gombe domin halartar wani taro kafin sakowar tasa da sai da aka nuna wani bidiyo inda yake jawabi tare da yin kira ga gwamnati da sauran kungiyoyi su taimaka wajen sako shi sai kuma jaridar da banga jaridar da ta ruwaito cewa sojojin amurka sun ceto wani ba amurka da aka sace a jamhuriyar nijar inda kuma aka shigo da shi najeriya jaridar da ta ruwaito shugaban amurka donald trump a sakonsa na twitter kamar kamar da ya saba na cewa sojojin amurka sun kwato wani dan kasar ta amurka da 'yan bindiga suka sace a najeriya ranar asabar ɗinnan ceto dan kasar na amurka da sojojin kundin balin amurkan suka yi dai ya samu haɗin gwiwa sojojin najeriya da na jamhuriyar niger in ji jaridar ta the vanguard sai kuma jaridar the guardian kamar dai sauran jaridun duniya ta mai da hankali ne a kan zaben da za a gudanar a ranar talatin nan a ƙasar amurka wato gobe kenan jaridar the guardian ta najeriya najeriya dai ta yi bita tare da bayyana kudurori da kuma mahimman batutuwa da suka shafi wannan zaɓe na ƙasar amurka tare kuma da tsokaci a kan rigingimu da ke ci gaba da haddasa kace na ce a wannan zaɓe musamman ma dai ta ɓangaren shugaban ƙasa donald trump da kuma abokin hamayyarsa na jam'iyyar democrat joe biden batun zaɓen na bana dai kamar da jaridar the guardian ta najeriya ta bayyana cike yake da matsaloli musamman ma dai na virus wanda kawo yanzu ya kashe fiye da amurkawa dubu ɗari biyu da kuma karyewa tattalin arzikin ƙasar. Jaridar da Guardian da ta bayyana cewa Amurka da yawa na ci gaba da bayyana fargabansu game da sakamakon zaben musamman ganin yadda shugaban Amurka mai ci yanzu ya ce ba zai yadda da wani sakamakon zaɓe da zai bayyana cewa ya faɗi wannan zaɓe ba. Babin yarjibran Murai Amurka daga Najeriya. Yanzu lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Nasiru da Ali kaya da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum. Ga sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. A Venezuela haramtaccen shugaban ƙasa Nicolas Maduro da jami'an haramtacciyar gwamnatin sun ƙudiri aniyar rike mulki ta kowane hali da za su iya. domin cimma wannan buri nasu suka yi kokarin nakasa harkar demokradiyya a venezuela wani kwakwaran misali shine maduro ya dau aniyar gurbatar da zaben 'yan majalisu da za a gudanar ranar 6 ga watan disamba a ranar 1 ga watan yuli hukumar zaben kasar ta sanar da cewa za a gudanar da zaɓe ran 6 ga watan disamba shugaban rikon kwarya Juan guido ya fito fili ya yi wa jama'a bayani cewa ba bisa ka'ida aka kafa hukumar zaben ba saboda mambobin hukumar ma kotun kolin da ke karkashin gwamnatin maduro ne suka zaɓe su don haka 'yan kasar venezuela da ke adawa da maduro ba za su shiga zaben ba jam'iyyun adawa 37 da ke goyon bayan gwamnatin riƙon ƙwaryar na shugaba guido da ƙungiyoyin al'umma 700 sun sanar da ƙauracewa zaben saboda a cewar su shiga zaben mai cike da magudi na maduro kamar daidai yake da sun amince da matakan gwamnatin kama karya ne a matsayin martani ga haɗaɗɗiyar ƙungiyoyin adawar siyasa a venezuela haramtacciyar gwamnatin maduro ta sauya shugabancin jam'iyyun adawa da dama da magoya bayan su da suke fakewa suna nuna kamar masu adawa ne da haɗin kan maduro uku daga cikin agent agent da ke da goyon bayan maduro suke shugabancin jam'iyyun mafi girma uku zuwa hudu a kowane hali kotun kolin kasar da ke da goyon bayan maduro ya yanke wa agent agent din maduro hukunci da ya ba su gaskiya ya musanya da yawan shugabancin jam'iyyun adawa da agent agent din haramtacciyar gwamnati a sakamakon hakan waɗannan barayin manyan jam'iyyun wanda ba sa magana da yawun al'ummarsu sun zama gurɓatattu kuma yanzu sun kafa ƙungiyar adawa ta ƙarya dukkan jam'iyyun uku da suka zama 'yan amshin shata sun jaddada cewa za su shiga zaben 'yan majalisun na shida ga watan disamba saboda rawar da suka taka wajen kwacewa 'yan kasar venezuela damar su ta zaben shugabanninsu ta hanyar zaɓe na gaskiya da adalci ma'aikatar baitul mali na amurka ta yi amfani da dokar da ta baiwa shugaban kasa dama mai lamba 139,692 wanda aka yi wa gyara aka saka wa shugabannin jam'iyyun adawa takunkumi su ne Jose Bernard Guterres Para da dan uwansa Miguel Antonio Jose Pontele Para da Galemo Antonio Lutez Osario da Chen Jose Bukaran paraguay da kuma Williams Jose Benavides Rondos. Sakataren Baitul Mali Stephen Nuchin ya ce Amurka ta jajirce wajen rike gwamnatin Maduro da magoya bayanta da laifin tafkacin hanci domin tabbatar da ganin 'yan kasar Venezuela sun samu zaɓe mai inganci kuma mara magudi da ya cancance su. Amurka na tare da gwamnatin riƙon ƙwarya na Guaido da jarumin demokradiyya a Venezuela a cikin ƙoƙarinsu na mai da Venezuela kan turbar demokradiyya. Sharhin muryar Amurka kenan da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.